liman ayyuhal magarori ta hawi bima ya goyi ka fi yawmil bihasi wala tabkhal bima jama'ar yadaka min alwafar almuwaffar wal asasi satam di gaira mahmudin faridan waye kusan fi zukuri wa fil inasi wata dumaru fil luhuri bila firashin wa ya ba'al irsika bit liman mm. saboda mene mm. ayyu halima garuru mm. ya kai wawa ko rudadde ta hawi kake tarawa bi ma ya goyi ka da abin da zai wahalar da kai fi yau bilhasa a ranar bincike ka san malamai sun ce duk abin da mutum ya tara duk zunubin da mutum ya ranar lahira haka za a dora mai wannan zunubin a kan shi komin nauyin shi sai ya kai shi ranar tashin alkiyama ya kai shi filin tashin alkiyama shine can za ka ji mai risala yana cewa a wa ƙaumin auba a amaluhum fiha wasu mutanen dama ya ce mana ayyukansu su suke dilmiyar da su cikin wuta to dama idan aka zo haya siraɗi kowa zai wuce ne gwargwadon imanin shi wani ya wuce kaman walƙiya wani dai ga nan gwargwadon imanin mutum wani ya wuce da kyar mm. to wani kuma mm. nauyin zunubin shi ya yawa shi zai dilmiyar da shi ciki hmm. to dama kowa zai ɗauko zunubin shi ne duk zunubin da mutum za a yi doro mashi a kasu ya yi dakon shi a kawo shi filin tashin alkiyama hmm. to shi ne malam ya ce liman saboda mai ayyuhal magaruri ya kai kowa wa. ta hmm. hawi kake tarawa bima yi guyi ka da abin da zai cutar da kai fi yau bilhassa a ranar bincike shine ranar hisabi wala tabakal to ga shawara nan daga malam ya ce wala tabkhal kada kai rowa bima jama'ar ya daka da duk abin da ka ya tara abin da hannun ka ya tara kaga wani ai kuɗi ya tara wani abinci ya tara wani sutura ya tara to duk abin da hannun ka ya tara ko mai yawa ko kaɗan kada kai rowa minal wafari na taro almuwafar abin tarawa a wal asasi da tarkace satamdi hmm. da sannu za ka wuce in hmm. ma ka yi rowa gaira hmm. mahamudin ba kana abin gode mawa ba a wajen mutane faridan kuma za ka tafi kai kadai waye kusamu za a raba abin da ka bari filbanina a cikin afis zukura a cikin 'ya'yanka maza wa fil inasu da 'ya'yanka mata watu dumaru za a jefa ka fil luhudi a cikin lahadi bila firashin babu shinhidawa ka taba ganin an yi ma hida a kabarin shi kaga babu mm. ba'alu irsika angon matakka mm. ya halu zai kaɗaci bil firasi da gado mm. yanzu ranar mutum yana mutuwa kaga kaman baitin da muka yi jiya mutum yana mutuwa kaga da an ɗan gama abin da za a yi baka ƙara ganin mai kuka bayan kwana goma mm. shi kenan an shiga rabon ga an shiga facafacen rabon gado mm. gidajen da ka bari da motocin da ka bari mm. da komi da ka bari kowa yana nan yana gurin ni zan samu kaza ni zan samu kaza ana samun ana gama rabon gado kila matarka amaryar dama yarinya ce ta yi haihuwa ɗaya biyu ka mutu ka batta to wani sai ya lallaba ya aure ta Mm-hmm. kaga in ya aure ta ba dole za ta da 'ya'yanta ba mm. ya ɗauki 'ya'yanka ya rike mm. ga gidanka a hannun shi mm. ga motarka a hannun shi ga 'ya'yanka a hannun shi ga matarka a hannun shi kuma ga kuɗinka a hannun shi kaga wanda inda kafin ka mutu ne kamar na jiya ko yan biyar ba za ka iya ba shi ba to yau ga shi shine ke cikin gidanka wa ya kazu lakal wasiyu wasiyu ya taɓaɓar da kai bila fa'in babu cikawa wa ƙaulika zancenka ɗore har an zubar da shi hmm. an watsi da shi hmm. misalin rasa su kwatankwacin shara hmm. duk yicin da kai hmm. cewa a yi kaza in na mutu a yi kaza a bar kaza a yi kaza a haɗa kaza da kaza kana mutuwa ba mai karawai ga wannan zancen za a ce ku rabu da shi tunda tashi ta kare yanzu ba ta shi ake yi ba Walayar yarda bi kaulika kaji ko ba mai yadda da zancen ka in ma zai ta in ka mutu ko ka ce a rika taimakon suwa ne ko ka ce a yi kaza ko ba mai kulawa da kai mm. wala islaha amrin mm. ba mai gyaran al'amari mm. zai siyasi ma'aboci ɓaci wai yanzu lokacin nan 'ya'yanka waɗanda da ake kokarin yanzu <coughs> za a ce 'ya'yan yallaɓai ne ubansu ko wani minista ne ko wani babban ɗan kasuwa ne Hmm. ma'aikatan gwamnati masu rabuwa su dan ci bashi gurin ka da 'ya'yanka sun gama karatu sun samu eh, sun samu da 'ya'yanka sun samu qualification nan da nan sai ka ga an samu masa aiki hmm. ana nan nan da 'ya'yanka saboda ana son abin hannunka hmm. kana mutuwa ba ruwan kowa da su 'yan rigimar da ke tsakanin su Hmm. ba mai zuwa ya masa nasiha iso hmm. iso su kashe kansu ba ruwan kowa da su hmm. shine ba mai gyaran al'amarinka ma'aboci ɓaci Waƙar waƙarta hakika ka nauye da wiziran zunubi murjahin nan mai nauyi yuzilluka wanda yake kaskantar da kai yau mai jiza ranar da za a sakan kama kulla asu dukkan mai ɓanna. ma'asin lahi saban Allah in ka kasurat alaika idan har ta yawaita gare ka hmm. ta sudda alaika tana toshe maka subulal in bi'asi hanyar zabura hmm. wai idan saban Allah idan mutum yawa hmm. tana hana shi aikata da'a ka kama yadda malam ke faɗi kullum cewa mutum bai cin haram ya ce kuma zai yi ma Allah da'a to duk wanda saban Allah tema yawa kaga dai ba zai rika nafilar sallah ba ba da'a ba ce mm. ba zai rika azumi irin na taɗa'o'i ba na ramadanin ma ya zama dole ne mm. duk wanda saɓoye mai mashi yawa mm. ba za ka ga yana taimakon yan uwan shi ba ba za ka ga yana yawaita zumunci ba ba za ka ga yana taimakon miskinai ba sadaka ta taɗa'o'i ba zai rika yi ba duk wanda saɓoye mashi yawa shine shine ma'asin lahi saban Allah in kasurat alaika in ta yawaita a gare ka mm. ta sudda alaika tana toshe maka mm. subulal in bi'a su hanyar zabura ka ba alkai Allah da'a mm. famalaka famalaka hirzu ba ka da matsara ko matsirata gairata ka lahi sai dai tsoron Allah Mm-hmm. iza ma halla jismuka idan jikinka ya sauka fil a cikin kabari mm-hmm. wala maljala ka babu mafaka gare ka mm-hmm. wala mahisun babu wani birni wala au wala wala wazarun babu matserata malaka min siyasi wai baka da wani birnin da zaka shiga katsira. tsira